This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. girgizan kasa mai nauyin gaske wanda ya kai nauyin murabba'in maki 6.2 ya faru a arewacin afghanistan da sanyin safiyan yau asabar a kusa bakin iyakan tajikistan da pakistan masana ilimin karkashin kasa na nan amurka sun ce rahotannin farko ya nuna akalla mutane goma sha bakwai ne suka samu rauni masana suka ce safiyan farko da suka gudanar ya nuna cewa girgizan ya kai na adadin nauyin kusan kashi 6.4 da ke nisan kilomita 68 daga kudu maso gabashin garin Fezabad wanda yake gari ne da ke cike da matsaunuka. Yanzu haka dai an tabbatar da cewa mutane goma sha bakwai ne suka samu rauni waɗanda katanga ya rufta zuwa ga waɗanda gini ya auka masu arewacin wato maso yammacin Pakistan a cikin birnin Peshawar. Girgizan ƙasan wanda ya fara nuna alamu a tsakiyar dare na lokacin ƙasar. an ce an ji karansa har a cikin babban birnin kasar na afghanistan wato kabul masana ilimin karkashin kasa na kasar pakistan sun ce an ji karan wannan girgiza ma a babban birnin kasar pakistan wato islamabad da wasu makwabtan garuruwa sun ce wannan karin ta kai zuwa har babban birnin kasar india wato new delhi kamar yadda masana ilimin karkashin kasan suke cewa girgizan kasar da ya kai nauyin kashi 6.2 ba karamin girgiza kasa ba ne kuma na iya yi mummunan illa ga dukkan inda irin wannan ya faru wannan dai yana faruwa ne watanni biyu bayan da aka samu girgizan kasar da ya kai nauyin kashi biyar a waɗannan ƙasashe biyu wato afghanistan da pakistan majiya daga 'yan tawayen ƙasar syria ya bayyana cewa an kashe ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin ƙungiyar 'yan ta'adda da ke daura da birnin damascus wannan ɗan talikin ko da aka kashe shine zaharan alush an kuma kashe shi ne sakamakon harin da aka kai wa su ta jirgin sama yan tawayen ta da kungiyar nan mai sa ido a wannan fada na kasar syria wanda ake kira turanci syrian observatory for human rights sun ce an kashe zaharar ne shi da wasu jigajigan kungiyar yan tawaye a wani harin sama da aka kai musu a babban su da ke gabashin gauta sai dai tun farko wasu rahotanni da ba a tantance su ba ba sun bayyana cewa jirgin rasha ne ya kai wannan harin rasha dai tana goyon bayan shugaban kasar na siriya ne bashar al-assad kuma ta kashe yawan shugabannin 'yan kungiyar 'yan tawaye da ke fada da shi assad din a cikin watanni uku da suka gabata sautari dai jiragen yaƙi da kuma masu saukar ungulu sun sha kaiwa inda 'yan tawaye suke da tungansu musamman a yankin damascus inda nan ne suke da yawa kuma nan ne hedkwatan asad din sojojin 'yan tawaye sun dai suna da dubban sojojin da aka horas da su kuma na ganin suna da ƙarfin gaske a wannan yankin an samar da tsatsauran matakan tsaro a coci da ke mefur da kuma zaka sakamakon ganin wani abu mai fashewa da aka yi a masallacin juma'atul mujahidin da ke bangladesh a mefur wanda da ya sa jami'an 'yan sanda suka ƙara matakan tsaro a daukacin cocin cocin da ke ƙasar yanzu haka dai an samu wani dan kunar bakin wake da ya tara bom a cikin masallaci daidai lokacin da ake sallan juma'a a arewacin bangladesh din inda ya hallaka kansa kuma ya bar mutane da dama da raunuka iri daban-daban an dai wannan aika-aikan ne a inda mabiya ka ahmadiyya ke gudanar da ibadarsu a garin bargama wanda ke da tazar kilomita 250 daga arewa maso yammacin dhaka sai dai masu bincike sun ce kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin masu bincike har yau suka ce matakin farko na binciken da su gudanar ya nuna cewa mutumin da ya mutu shine ke dauke da bom din da ya yi dalilin jin raunin mutane da yawa suka ce irin yanayin raunin da ya samu wanda a gani a jikinsa ya tabbatar cewa mutumin dan kunar bakin wake ne jami'in 'yan sanda da ke jagorantar binciken motin rahman ya shaidawa manema labarai cewa tuni aka kai waɗanda suka samu rauni asibiti cikinsu ko har da wani ɗan shekaru goma sha biyu shi ma sakataren kungiyar ta ahmadiyya na kasar abdulsamad ya ce wannan dan kunar bakin waken ba shi kadai ya zo ba su biyu ne amma na biyun ya arce lokacin da aka yi tsakiyar hayaniyar da na farko ya tada nasa bom din sai dai da yake masallata da yake wa masallata bayani lokacin da abin ya faru babban jami'in 'yan sanda ya ce maharin sun samu damar shiga masallaci ne bayan sun ɓadda bami ma matsayin masallata yadda kungiyar ahmadiyya a kasar ta bangladesh a bisa kiddiga ba su wuce yawan dubu ɗari ba a duk faɗin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc dan jaridan nan da ke aiki da jaridan washington post da ake tsare da shi a kasar iran an ba shi damar ganawa da matarsa da kuma mahaifiyarsa a jiya ranar kirsimati har wani lokaci mai tsawo mahaifiyarsa mai suna maryam ta ce bayan sun kwashe tsawon lokaci a kotu ita da yegi matar dan jaridan kafin a basu damar zuwa su gana da shi a ranar bikin kirsimeti mahaifiyarsa ce ta ba da wannan labarin a cikin sakon imel da ta aike wa jaridar da shi ita da yegi matar dan jaridan wadda 'yar asalin ƙasar iran ce amma tana a matsayin wakiliyar wata jarida da ke babban da ke da hedkwatanta a daular daular larabawa mahaifiyar tasa ta ce wannan ne karo na farko tun lokacin da aka tsare shi ta samu damar ganawa da shi na tsawon lokaci haka kuma har ta samu damar kai masa irin abincin da ya fi so dukko da wannan bayanan dukko wannan bayanan ta aike da shi ne ta sakon da ta aike ma jaridan cikin sakon email a cikin watan da ya gabata ne dai kasar iran ta bayyana cewa an yanke wa shi rising hukuncin da ba a bayyana a sarari ba sakamakon laifin leƙen asirin ƙasa da aka ce an same shi da shi da aikatawa babban editan jaridan na washington post martin baron ya bayyana tsare wannan abokin aiki nasa wanda yau ya kai kwanaki 500 da ya zarta na wanda aka yi wa ma'aikacin amurka a ofishin jakadancin tehran a shekarar 1979 lokacin juyin juyi halin musulunci da aka yi a wancan lokacin sojojin isra'ila sun ce sun yi wa wata wato sun yi mawata wata mata mummunan rauni lokacin da ta yi yunkurin auka musu da motarta a yammacin kogin jordan mai magana da yawon rundunar 'yan sandan ta ce sojojin sun harbi motar ce jiya juma'a a ƙauyen silwad da ke tazarar kilomita goma sha biyu daga arewa maso gabashin ramallah kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa wannan lamari ya faru ne lokacin da sojojin na isra'ila ke kokarin hana wasu gungun matasa zanga-zanga jaridar ƙasar ta isra'ila ta ce ba wani ɗan ƙasar. na isra'ila da ya samu rauni sakamakon wannan harin ko kuma halbin da aka yi sai dai kuma ranar alhamis sai da jami'an tsaro na kasar isra'ila suka kashe wasu falasɗinawa uku da suke tuhumar su da daba ma wasu isra'ilawa wuka a yammacin kogin jordan a waje ɗaya kuma ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar palestino ya ce wani ɗan shekaru 22 da ke zaune a gaza ya mutu sakamakon harbin bindigan da aka yi masa lokacin da aka yi fito na fito da sojojin isra'ila a bakin iyakan isra'ilan gabashin amurka na huskantar wani yanayi da ba sabon ba a cikin wannan watan na disamba yanzu haka dai alkarya ko gundumomi kamar washington birnin new york da boston waɗanda a daidai wannan lokacin a lokutan baya sukan kasance ne cikin yanayin dusan ƙanƙara da kan kai ma'aunin celsius goma sha biyar zuwa ashirin amma sai gashi yanayin ya kasance mai dumi-dumi mutane da yawa sun ajiye ma kama kan rigunan da suka saba sawa na sanyi domin yanayin bai bukatar wannan shiga wannan yanayi ya fito fili sosai a ranar da ake gobe bikin kirsimeti kwatankwacin yadda suke a lokacin farkon watan juli birane kamar su new york da washington nan ma dai yanayin ya fitowa sosai a jiya ranar kirsimeti masana ilimin yanayi sun ce ana sa ran yanayin ya ci gaba da kasancewa kamar haka har na dan wani tsawon lokaci to sai dai labarin ya sha bamban a kudancin california musamman sassan da suke da tsaunuka can ana cikin dusan kankara ne kwarai da gaske labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed da mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abar ya huce. Jama'a Assalamu alaikum a ranar Asabar da ta shige mawaƙir nan mai suna Maryam Aminu Baba wadda aka fi da suna Hassana ta rasu. idan an tuna 'yan shekarun baya wato kusan shekaru biyu da suka shige wannan fili na abari ya huce ya taɓa tattaunawa da ita kuma akwai waƙoƙi da dama da ta yi ma wannan gidan rediyo na murya amurka kamar wannan fili na abari ya huce da filin ciki da gaskiya da dandalin boa da dai a sauransu a yau wannan fili zai tuno da marigayi ya ce ta hanyar kawo muku wato wannan hira da muka taɓa yi da ita ga ɗimbin gaisuwar sashi hausa na murya amurka nan zuwa ga iyalan honorable muhammad ɗan kaka ibrahim wato muna taya su muna daurin auren 'ya'yansa wato zainab tare da aisha da za a yi yau asabar dinnan a gidansa da ke garin jama'ar allah ya sanya alheri haka kuma muna mika sakon fata alheri ga honorable aliyu ahmad adamu ya wuri wanda a yau shi ma ake naɗa shi a zaman ɗan isan ya wuri a fada mai mataba sarkin ya wurin wato dr muhammad zayyano abdullahi allah ya sanya alheri ga wani sakon nan na ɗan gaisuwa zuwa ga Ahmed Lame Ciroman Wanti muna taya shi murna aurar da 'ya'yansa da aka yi wato Mubarak da Aisha Aliyu sai kuma Aisha wadda ta auri Salim mai gari baba a makon da ya shige Allah Ubangiji ya sanya alheri. Ɗimbin gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga Shehu Awal mai kyau tare da amaryarsa Hauwa Abdulrahman wadda za a ɗaura musu aure yau din nan da karfe goma na safiya a lamba 21 Galadima Street da ke Jimeta Yola a jihar Adamawa sai kuma gaisuwar wani angon wato Abubakar Lasan tare da amaryarsa Fatima Muhammad wadda su ma a yau din nan ake ɗaura musu aure da karfe goma sha ɗaya na rana a masallacin gwallaga da ke Bauchi a jihar Bauchin Yakubu Allah Ubangiji ya sanya alheri. Dan ban gaisuwa zuwa ga sardaunan abar Yahuce Ibrahim Jibrin Karaye muna taya shi da duka iyalansu murna auren Bello Jibrin Anyalo Karaye da za a yi tare da Zainab Yusuf Yola a yau Asabar din nan a gidan hakimin Yola da ke yankin karamar hukumar Karaye a jihar Kano da karfe biyu na rana. Allah Ubangiji ya sanya alheri. ɗimbin gaisuwa zuwa ga dalhad Hamid Bello na gidan rediyon BRC da ke Baucin Yakubu da fatan kananan lafiya. marigayya Maryam Aminu Baba Hassan da wani waka ta bin iyaye shine ribar rayuwa masu sauraro ga tattauna da muka taɓa da ita a wannan filin. Abin da ya fara bani sha'awa tun a makaranta Islamiyya yawanci akan bani waƙoƙi haka na yaban manzon Allah sallallahu alaihi to daga nan na fara kuma na fara waka ne da Mudassir Kasim daga baya muka yi da Alkalin zai Bature Makwarare daga nan sai adam a girbi sai ibrahim ibrahim sai ismail su ne da wanda muka ɗanyi waƙoƙi da da kuka waƙoƙi da su ɗin nan waƙoƙinsu ne kike zuwa ki taya su rera ko kuma ya ake yi lokacin dai da muka yi da alkamin zai batu da makwarari waƙa ce ta eh, wani ta iyantama a lokacin muka yi ta kuma sai iyantama ya ce a batta kawai zai amfani da waƙa ta fatuwa shi kuma muda su kasin wata waka ce da aka yi akan adamawa land of beauty adama birnin fulani a lokacin ne ya ce mu zo mu taya shi da ni da adam yakel waɗannan waƙoƙin akan zuwa baki ne a ce kawai gashi muna so ki karanta mana ko ki mana wake mana wuri kaza ko baiti kaza cikin wakar ko kuma ya ake yi eh to mutum zai zo ya kawo maka ya ce yana son kai mace kaza ko kuma a kawo maka ita a rubuce a koya maka yadda za ka yi eh, karin waga din ce ka samu kai to me yake baki sha'awa kin yi magana da cewa tun kina makarantar islamiyya kina sha'awar irin waɗannan waƙoƙi me yake baki sha'awa na cikin waɗannan waƙoƙi gaskiya abin da yake ban sha'awa a waƙa yanayin yadda ake faɗakarwa daidai da rayuwarmu haka ni ban fiye sha'awar waka ko ta ba tsawa na fi son a yi ta akan abin da ya shafi rayuwa ko kuma abin da ya shafi mutuwa haka ko dai faɗakarwa ko harkar kasuwanci ko kuma abubuwan da yanzu muke cikin shi wanda ga shi kasan cewa yana faruwa ba wai waka da zaka ji ta ta shirme ko an saka wani a ciki ba a yanzu kina yin waƙoƙi naki ne kawai ko kuma har yanzu dai kina waƙoƙin nan ne kina amshi ne ma wasu a cikin waƙoƙi har yanzu ina cikin rayuwa da muke ta a yanzu na kan ɗauki wani abin da ya faru sai in yi waka a kanta wato duk cikin waƙoƙin ki dai ba ta ki taɓa yin wata waka wanda za a ce an yi ta ne domin fim ba ita eh sai wannan guda ɗayan da nake gaya maka wacce aka yi wa iyan ta kuma daga baya ce a batani da alkamizi eh, bature makwarari wacce waka kenan wannan mara gaskiya macuci mugu cuta yake yi mara gaskiya cikin ruwa tilas gumi yake yi to kamar daga lokacin da kika fara waka zuwa wannan lokaci kamar wani irin sauyi ne kika ga ya wakana a cikin harkoki na waƙar hausa irin na zamani na wannan lokaci sauyi kamar yaya sauyi wato kamar daga lokacin da aka faro zuwa yanzu shin abin nan ya bunƙasa ne ya inganta ne ya ƙara muni ne ko ya koma baya ne ko menene ya faru ya bunƙasa amma gaskiya wawoyin da sun fi na yanzu daɗi gaskiya kuma sun fi faɗakarwa wawoyin da idan ka duba na su sangaya abin da daga su da cikin daridi da sauransu sun fi ƙayatarwa dama dama yanzu na ga yanzu ana gyarawa amma ka san shekarun baya yawanci ana suka batsa a cikin wagogi wanda har manyan mutane masu suka yi magana yanzu a kananan yara ma suna bi amma ba zan yanzu kamar wasu irin waƙoƙi ne kika fi mai da hankali wajen yin su eh to gaskiya kaga kamar yanzu lokacin da aka invite ni yanzu in waka a katsina on 28 november kenan 2003 wakar custom to na zauna na yi tunanin to me report 2013 sorry <laughs> to na zauna na na san me aikin kasa kasan yawanci ana ce aikonsa barayi ne da sauran su wayewa wato amma da na zauna na yi investigation sosai akan aikin to sai na yi waga a kanta kuma alhamdulillah waka sai ta amsu dan a lokacin har cg a uh, abdullahi duka inda ya ce da allah

下面，下面。 Allah Ubangiji ya ji kan Maryam Aminu Baba Hassan Allah ya sa ta huta kuma dukkan waɗanda ta bari Allah Ubangiji ya ba su haƙuri na jure wannan rashi mu kasance lafiya. madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. girgizan ƙasa mai nauyin gaske wanda ya kai nauyin murabba'i maki shida biyu ya faru a arewacin afghanistan da sanyin safiyan yau asabar a kusa da bakin iyakan tajikistan da pakistan masana ilimin ƙarƙashin ƙasa na nan amurka sun ce rahotannin farko sun nuna akalla mutane goma sha bakwai ne suka samu rauni daban-daban masanan suka ce safiyan farko da aka gudanar ya nuna cewa girgizan ya kai na adadin nauyin kashe 6.4 a nisan kilo da nisan kilomita 68 da kudu maso gabashin garin fesbad wanda yake gari ne da ke cike da tsaunuka majiya daga 'yan tawayen kasar syria ya bayyana cewa an kashe ɗaya daga cikin jigajigan shugabannin 'yan kungiyar 'yan ta'adda da ke daura da birnin damascus wannan ɗin talakin da aka kashe ko shine zaharan alaush an kuma kashe shi sakamakon harin da aka kai wa tawagar tasu ce a jirgin sama yan tawayen da kungiyar nan mai sa ido a wannan faɗan na ƙasar syria wadda ake kira turanci syrian observatory for human rights sun ce an kashe zaharar ne shi da wasu jigajigan kungiyar 'yan tawaye a wani harin sama da aka kai musu a babban su da ke gabashin dauka Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.